Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau da gobe yana taɓo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewarsu ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishaɗi, girke-girke. kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Alhamis shirin namu zai leƙa kamaru tare da wakiliyar mu Maimunatu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu barkanmu da yau. Barkanmu dai da sake kasancewa tare da ku a wannan lokaci cikin shirin yau da gobe wanda hiranmu dai ya danganci motsa jiki ne da kuma wasan kwallon kafa na nan kasar kamaru wanda kowa ya san halin da kasar kamaru take ciki musamman a wannan lokaci wanda ake samun takun tsaka tsakanin shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta kasar kamaru da kuma Eh, nasis mole kombi ministan wasanni na nan kasar kamaru suleimanu ibrahim shine sunana mm. eh, ni eh, coach ne masanin kwallon kafa a kasar kamaru mm. na fara gudanar da wannan aikin yau shekara wajen talatin kenan na samu dama na je na na yi su course su stash na hmm. samun e, takardu diplom wanda kamar da ake kira a faransance na samu diplom e, masu yawa don ba zan iya irgawa ba hmm. akwai e, diplom fifa hmm. akwai diplom caf akwai diplom kuma na ƙasan kamaru mm. a takaice dai yau tafiyan da ake yi na tsinci kaina a wani babban makaranta wanda ake kiran shi eliju football ju cameroon wannan makarantan ya samu fita don a wasanni na ƙasan kamaru na matasa wannan makarantar ne babban makaranta wanda za a iya a jerin makarantun da ake da su wannan shine babban makaranta na horas da matasa na horas da matasa to a wasu shekaru ne ka fara horas da matasa a nan kasar kamaru kamar da na kamar da miki yau ina shekara 30 kenan mm. eh, na horas da matasa mm. kuma ma na horas da eh, da su team manya-manyan club na kasan kamaru na samu na wannan na yi aiki a wannan eh, su club din mm. amma na fi ba da karfi a kan matasa to mai ya baka sha'awa na wato kasancewa a cikin wannan sana'ar din e kin san duk wani matashi yana buga kwallon kafa mm. to ni na fara da buga kwallon kafa ne har na zo na samu injiri na samu hatsari hmm. a shi wannan wasan to she na ga da in bari eh, ga baki daya hmm. me sa ba zan soma eh, horas da eh, matasa ba kamar ni a wannan lokacin tun ina na hmm. she na ga wannan dama ne da zan iya taimakawa matasa to a wannan lokacin ne na samu sha'awan fara horas da matasa to malam suleiman mun san cewa ana ganin wasan kwallon kafa ta ɓangaren kamar hausa fulani mafi akasari ana ganin kamar wasan ƙwallon ƙafa iskanci ne da sauransu mai za ka iya faɗawa wato iyaye waɗanda a halin yanzu wato suke kyamar wannan inda ma suke hana wato ainihin 'ya'yansu shiga sana'ar wasar kwallon kafa eh kin san eh, rayuwar duniya akwai mutane wanda suke maganganu ba su san amfanin wasan kwallon kafa ba kwallon hmm. kafa sana'a ne ya zama babban sana'a a duniya kamar da za ce industry Hmm. don yana akwai akwai eh, yawa babban ma'aikata ne don akwai kuɗin shiga hmm. ana samun kuɗi da yawa a ciki sana'a ne ba wai wani shashanci ba ne wanda kamar wa'insu suke gani hmm. kuma ƙwallon ƙafa shi ma yana karantarwa don a tafiyan da ake duk wani matashi wanda yake so ya buga ƙwallon ƙafa in bai je makaranta ba bai samu ya samu wani ilimi wanda zai taimaka masa eh, yin wannan gudanar da wannan kwallon kafan ba zai samu ba zai samu nasarori ba kamar da ake ake ake bukata saboda a baya mun ga cewa akwai waɗanda suka je suka buga wasan kwallon kafa ba tare da ilimi ba amma sai muka kamar cewa sun samu tekas na ci gaba inda matasar yanzu kuma suke kokarin wato zuwa makaranta saboda kokarin wato ci gaba ta wannan bangaren kwarai da gaske kin ga kaman a babban makarantar mu elite football mm. in baka da takarda na kaman certificate na makaranta mm. baka shiga wannan wannan makarantar mm. saboda haka eh, eh, eh, karatu da wani education shi ake sawa a gaba Eh, kin san eh, education shine eh, abu na gaba mm. a komai za ka fara kwakwalwa bai bude ba za ka iya samun wani daman yin wani abin a zo a gani ba mm. to kamar wannan makarantar din da kake faɗa sai da certificate ake shiga so da dama akwai waɗanda suke buƙatar su shiga wannan makarantar amma ba su san hanyoyin da za su iya su bi ba eh kin san wannan makarantar a kowane shekara ana daukan matasa mm. eh, guda goma sha ɗaya a duk eh, ƙasan kamaru mm. ya ake yi ana ne in aka yi announce akwai lokacin da ake buga wasanni mm. eh, a jayoyi da duk wani garin kamaru duk wani kusa da wani kusurwa na kasar kamaru ana buga wannan wasan 'yan shekara goma sha biyu ake ɗauka to bayan an gama kammalawa ne ake ɗaukan guda goma sha ɗaya masu shiga wannan makaranta. na to batun maganar shekaru kamar yadda ka kawo masan a wannan karo an samu matsalar batun maganar shekaru wanda muka gani an yi shararren dan wasan bol wanda aka fi sani da nathan an same shi wato da ainihi wato eh, takardar haihuwa biyu waɗanda suka bambanta ta ɓangaren suna haka zalika ta ɓangaren wato ainihin shekaru me za ka iya faɗa game da hakan e kin san wannan abin ya ba yau aka fara ba Eh, wani bambancin shekaru wani rage shekaru don yaro na so ya buga kwallo shekarun shi ya hai mm. dole a nemi a rage mishi abu ne wanda ba yau aka fara a ba kasan kamaru ba ne ma kawai a duk duniya ne mm. amma ya fi yawa a kasan afirka kasashen mu na afirka saboda ba a saboda ba a yawa to tun farko kuma ba horas da su sun manyanta mm. to kinga a wannan lokacin kuma ga wani shekarun da ake so don yaro ba zai fita ya je kasan waje ba ya buga kwallo mm. in bai da wa'yansu shekaru in shekaru ya fice kuma ba zai samu wannan daman ba to a nan ne kike gani iyaye da su masu horas wa'in suke wannan suke kokarin canja shekaru mm. a rage wa yara shekaru amma kuma abu ne wanda a za magance shi don an so mu an fara magance shi a kasan kamaru mm. don duk wani yaro da zai buga kwallon kafa ana ana tilasta masa ya samu ajikat shine a katidant dai a kowane shekaru a shekarun da yake da shi mm. ko ya fara ko yana da shekara goma sha uku ne ko sha biyu mm. dole shi ya fara samun wannan saboda akwai fitattu matasa waɗanda muka ga suke buga wasan kwallon kafa wato a unguwanni amma kuma wato ba su da hanyoyi ko kuma iyaye ba su da ƙarfi wajen ƙoƙarin sanya su a cikin wannan makarantun amma kamar yadda muke ji cewa a ƙasar waje akwai inda ake samun waɗanda suke horaswa suke zuwa unguwanni suke gani yadda yara suke buga wasan ƙwallon ƙafa daga nan ake tsinto wasu kamar yadda muka ga wato yadda ainihin shi shahararren wasan wato bol na nan ƙasar kamaru etofis wanda kowa ya san shi kuma shine a halin yanzu shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta ƙasar kamaru wanda a shi da kanshi yadda yake ba da bayani cewa shi ma anguwa aka ɗauko shi Eh, kin san kwallon kafa eh, kamar da zan ce eh, ba wasa bane na masu kuɗi mm. wasa ne na talakawa to mm. kin ga an fi samun talakawa akan wannan wasan wanda kuma suka kware mm. wanda suke da talent Mm. to shi sa kika ga ake shiga sako da lungu a binciko su a samo su kuma yana da wuyan samo su a yanzu mm. tafiyan da ake yi. don yanzu makarantun kwallon sun yawaita ba ya bambance wannan ne eh, wanda ya fi inganci wanda za samu yaro ya shiga mm. shi sa ake samun wa'annan matsalolin amma kuma Eh, kwallon kafa kaman addini ne hmm. kin gane ba kaman addini ne kowa na so ya ga ɗan shi ya haye ya zama shi ma wani hmm. kwararre a wasan kwallon kafa yan uwa mene hanyoyi ne za a bi wajen wato dafa wa'annan matasa waɗanda suke ƙoƙarin wato ainihin shiga wasan ƙwallon ƙafa ko kuma wasu wasanni saboda mun ga yadda ainihin shahararren ɗan wasan dambe wato ainihin gano da shugaban ƙasa fulbe a yayin jawabin sanda ya yi yake maganar cewa matasa su bi sawun ainihin shi wannan ɗan damben ɗin amma kuma cikin bayaninsa ya manta cewa shi wannan wato dan wasan dan damben bai samu ainihin goyon baya a nan kasar kamaru ba kuma ta mummunar hanyar da ake hana matasa su bi ta wannan hanyar ya bi kuma yau ya zamo zakara a kasar kamaru wanda a halin yanzu kamar tana alfahari da shi eh kin san eh, wannan hanyar dole matasa su bi shi don sun ga amfanin wannan hanyar don da yawa eh, wanda suke faɗa a ji yanzu a wasanni kamar shinganu kamar samuel eto hmm. da sauransu da yawansu wannan hanyar suka bi suka samu nasarori suka zama wa'insu zakaru yanzu a a farnin wasanni a afirka hmm. ba za hana su bi ba amma kuma wannan hanyar hatsari ne mai yawa hmm. don in ka shiga ko ruwa ko wani abin nan e, mutuwa ne a kusa mm. to amma kuma kin ga da wannan da wannan e, yaddan Allah da kuma e, sa'an da sa'an da suke da shi hakan nan kuma suke bi suke samun nasarori kamar maganan kwallon kafa a ƙasan kamaru an samu ci gaba da yawa don gwamnatin kamaru sun buɗe makarantu mm. wanda yara za su iya zuwa su yi gwaji in su kai gwaji abin ya yi kyau za su iya shiga wannan makarantar kamar wasu makarantu ne wa nan saboda akwai waɗanda ba su san eh, wani akwai babban makaranta wanda ake kiran shi a akademi eh, eh, academy national de football mm. na kasan kamaru bayan wannan akwai wannan makarantar namu da nake gaya miki yi mm. football ju cameroon akwai kamar su kayasa amma da tsada eh akwai masu tsadan akwai kuma masu saukin kuɗi mm, akwai hanyoyi da yawa wanda yaro matashi yau zai samu kanshi ya zai tsinci kanshi ya zama babban dan kwallon kafa za mu iya muji nawa ne ake biya ta shiga wannan makarantar eh kamar a gurin mu mu ba mu ba biyan shiga kamar da na gaya miki sai dai a gwada a gwada an yaro na da kwazo ne ake ake daukan shi kuma yana da ilimin eh, makaranta amma akwai shekaru waɗanda akwai amma kuma shekarun da ake bukata kaman kaman sa su ne suke da kuɗi kaman wajen miliyon biyu ne ko miliyon ɗaya ne kaga talaka kenan ba zai eh, iya talaka ba zai iya shiga wannan makarantar ba shi sa ka san kamar ta buɗe makarantu wanda saboda talakawan su samu su ma su su amfani da wannan makarantu. To kasan akwai cin hanci da rashawa da ya addabi nan kasar Kamaru. Gwamnati ta buɗe wa'annan makarantu. Amma yayin da talaka ya zo, in dai ba shi da wannan kuɗi yana da wahala a ce ya shiga, sai dai ko ina da sanayya akwai wanda ya kama masa hannu. kin san rayuwar duniya ya gaji wannan a tafiyan da muke yanzu eh, cin rashawa da wayansu abubuwa wanda bai da kyau sai dai mu roƙi allah allah ya taimaka mana mu samu mu ga bayan wannan abu ne wanda ya ya ya baza duk gari mm. eh, a duk ƙasashen afirka zaki ga a guri ka je guri kana so ka samu wani wani a farmashi an tambaye ka wayansu abubuwa hmm. wanda kai kuma ba ka da karfin wannan ko Suleimani da ba don wannan aiki ba wannan sana'ar da kake a yanzu da wata sana'a ka kama e kin san ni tun farko da na tashi a kan kwallon kafa bayan kwallon kafa kuma na na yi karatu hmm. don eh, a ko da ban yi kwallon kafa ba zan ci gaba dai da horas da yara akan wasan motsa jiki wanda shi ma babban sana'a ne don na yi wannan aikin yi. wato kai dai ka tsaya kan bakanka ainihin ka sana'ar ka wasan kwallon kafa wasan kwallon kafa wasan kwallon kafa eh ba wasan kwallon kafa ba don ina bayar da ina horas da eh, matasa a makarantu wanda shi wasan motsa jiki kamar wanda ake kira eh, education physique mm. eh wannan ma ina yi shi ga shi ma babban sana'a ne a makarantu yara saboda motsa jikinsu da wayansu abubuwa bai shafi kwallon kafa ba mm. na ma wannan kuma an san cewa ainihin motsa jiki abu ne wanda yake da muhimmanci na jiki eh, sosai. yake da muhimmanci a lafiyan jikin dan adam wasan kwallon kafa da wasu wasanni ya zamo a wato kasar kamaru kamar akwai rashin lafiya ciki ko kuma wato rashin lafiyan da nake so na faɗa wato ainihi kamar babu jituwa tsakanin ainihi kungiyar wato eh, Fika foot wanda muka sani na hukumar wasan kwallon kafa na nan kasar kamaru sa'annan kuma da ministan wasanni kuma mun ji labari cewa ba karo na farko ba ne a cikin dai tarihi da muka sani wanda a halin yanzu abun kuma kamar dai daɗa taɓarɓarewa ike kuma ike daɗa ci gaba wanda a halin yanzu tsakanin eto fis eh, shugaban hukumar wasan ƙwallon ƙafa da ministan wasanni na sismoyle kombi kamar akwai takun saka wanda a halin yanzu kamar an samu rarrabuwar kawuna waɗansu suka ce a nan fadar shugaban ƙasa da kuma ainihin hukumar wasan kwallon kafa da kuma ainihin wato fadar ministan eh kwarai da gaske akwai matsaloli da yawa a fannin kwallon kafa a kasan kamaru yau yana tafiya wajen shekara 20 baya kenan hmm. tun lokacin da ya muhammad yake taragan wannan shugabancin eh, shugabancin inda ministocin da suka gabaci wa'annan wannan lokacin mm. ana ta samun matsaloli har zuwa yanzu shi dai mu ce Allah ya samu fita wannan eh, matsalolin da muka shiga mm. kin san abu ne yau aka ce akwai kuɗi mm. akwai kuma son girma to abubuwan shaida hankali abinda yake kawo taɓaɓarewan eh, wasan ƙwallon kafa a ƙasan kamaru da kamar cin rashawa da muka yi magana da maganan shekaru yara na rage shekaru duka duk wannan matsalolin in allah da za samu bayan shi wato a tafiyar da muke yi a halin yanzu a nan kasar kamaru kai kana gani cewa komai nan zuwa gaba za a samu mafita game da kamar batun maganar shekaru sa'annan kuma da wannan maganar na fikafu tsakanin wato fikafu da wato ofishin ministar wasanni eh za in Allah da za samu mafita kamar da na ce miki wasan kwallon kafa a kasan kamaru kaman addini ne hmm. kowa ya mayar da kanshi in dai ba maganan politics ba ne ke daukan hmm. kan mutane to maganan kwallon kafa ne hmm. kowa ya mayar da kanshi shi sa kike ganin abubuwa yake yawa. kowa na so a ji shi kowa na so ya ci shi ne zakara to kin ga wannan kuma ba zai yi ba kuma akwai dokoki in aka bi dokoki ba za samu problem ba to rashin bin dokoki ne ake samun waɗansu matsaloli. Wai yanzu ka zo kan wannan maganar da muke yi wanda ake gani kamar cewa ainihin ministan wasanni ya saba ga dokokin wato ainihin da shugaban kasa ya gindaya game da ainihin hukumar wasan kwallon kafa ta ƙasar kamaru. Eh kwarai da gaske aka ne eh, minista ya taka doka. ce a ce eh, eh, abinda za ce a wannan dole ya bi doka duk mm. wani dan adam da doka yake amfani to in mutum bai bi doka ba kinga akwai problem ai hmm. to shi sa yanzu ake kana gani ba kamar kokarin mayar da martani suke wa etofis a yayin da ya je wato wasan da suka taba yi ina ga a kasar morocco wanda eto ya yi tsayan daka a wajen cewa idan ba a samu so hotel mai inganci da kuma mota wanda za su iya su yi zirga-zirga cikin tsanaki da kuma biyan su albashin su ko kuma alawarsu ba za su motsa zuwa wannan wajen wasan bol din ba shin ba martani ba ne a halin yanzu da suke yunkurin maidawa eto e akwai abubuwa da yawa da ya wuce baya akan lokacin da fito yake shi ma buga kullo mm. kamo ya zo ya zama shugaba mm. akwai wa'insu abubuwa da aka yi wanda shi eto yana gani kamar bai dace ba a yi wa'annan abubuwan saboda matsayinsu suna 'yan wasan kwallon kafa suna mm. so komai ya zamana a a daɗin su hmm. to a wannan lokacin an samu wannan matsalolin kamar da aka ji buga wasan da zumunta a ƙasan algeria ne hmm. lokacin da aka ce musu su yi wasa za ba su kuɗi daga hmm. baya suka ce a su ba za su buga wasa ba in dai ba ba su kuɗi ba kuma ba kai su wani otel wanda abin a zo a gani ba da ya dace to kinga an ta samun wannan matsalolin a lokacin da shi samuel ito yake kaftin mm. kasan kamaru shi ma eh, eh, eton akwai waɗansu abubuwan da eh, bai cancanta ba yi kuma ya yi kinga a duk wa'annan abubuwan shine yanzu a kowa yake mayar da martani ake kira kaman Kwallon kafa na kiran shi ping pong ka buga maka ka buga mu buga maka ka buga mu wato yanzu shi ma ina wannan matsayin da da eh, wa'ancan eh, kenan ke wato yanzu to wayannan ne duk yake yake kawo eh, cikas a wasan ƙwallon kafa a kasan kamar to wata kira ne zaka iya kai wa iyaye a halin yanzu waɗanda suke kyamatar wannan ayyukan da kuma suke ganin suke wa waɗanda suke wannan wasa hangen wato ainihi kamar 'yan iska ko ko masu rashin mutunci. E kin san a rayuwar duniya iyaye ba su fahimci shi wasan kwallon kafa ba a farko mm. amma yanzu alhamdulillah sun fara ganewa mm. suna barin yaran su je su yi abin da suke so kaman a sha'anin kwallon kafa mm. shan ce eh, iyaye su bar yaran su a duk lokacin da suka nemi su bukaci wasan kwallon kafa a bar su su je su yi saboda haka kuma a tallafa musu a tallafa musu kuma a dinga lura da su ba za wai an bar su sun tafi ba kenan a dinga lura a dinga ganin me suke yi a dinga taimaka musu in allah ya dinga rabo hanyar samun su ne shawara ga matasa mun kawo kusan karshen wannan eh, shi. kamar da na ce matasa su zama masu eh, discipline ana kiran shi discipline masu mm. eh, masu ya zan farani da wato masu kokarin tsayawa eh, kan inda akan inda akan tsari su bi tsari kuma su yi ladafi tun san duk mm. komai a duniya in ba ka yi ladafi ba ba za ka samu amfani shi ba a wannan zan ce wa matasa su zama masu ladafi kuma masu kokari masu jinta su masu bada kuzari a abubuwan da suka sa a gabansu. Rayuwa masu sauraron mu a yau dai muna tare da malama maimuna wacce eh, za ta yi mana dafuwa to yau malama maimuna me za a girka mana muna nan sau da kafa muna biye da ke to a gaskiya yau dai abin da muka ci za mu dafa ah, ganyen dole inda muke kira nan shine ganye maɗe ɗacin nan kenan ake dafa shi da gyaɗa kenan ɗanyen gyaɗa za ku wanke ganyen ku sosai a cire ɗacin ya fita sosai bayan an kammala ka za a ɗauki ɗanyen gyaɗa busasshen gyaɗan nan din da muka sani ake sayar da shi za ka ɗauka ka tafasa wannan gyaɗan bayan ka tafasa shi sosai ya nuna sai ka sauke za ka ɗauki albasa sosai mai dama kuma za ka yanka a ciki da tafarnuwa da kuma ikrivish wato janga kenan da muke kira a nan za a kai gurin niƙa za ka niƙa shi sosai ka dawo kuma ka tafasa ganyen shi wannan gyaɗan ganyen ka na ajiye a wanke kin ɗauki ganye kuma an wanke ganyen sai kawai a saka shi a cikin wannan gyaɗan ana sakawa a gyaɗa ya nuna sosai bayan ya kammala ya nuna shi kenan sai kawai a ɗauki kuma yanzu albasa a soya albasa sosai bayan albasa ya soyu sai ka kwara mai a cike kan wannan girkin bayan ya riga ya gama dafuwa sai ki kwara shi yake tara ɗanɗano yake tara ƙanshi to wannan dai ganyen dolan da na dafa na dafa shi ne da kuma eh, nama da busasshen kifi a ciki kasancewa kin san mu a nan ƙasar kamaru muna mu'amala da kuma 'yan ƙasa dole idan suka zo hakan nan ya zamana akwai abincin da suke wato za su iya ci sosai farkon da yake da duk inda ka tafi zaka ji an dafa kaza ne da kuma wato miyan tumaturi kenan to a yaushe dai idan kada dan sanji hakan nan wannan dai dolen da na dafa yan kasa an fi cin shi ne da miyondo wato kanana kananan bambaron da ake yi da gurka da shi dai na dafa a yau a gaskiya sai shaidai kin ɗanɗana min munatu sado To godiya muke yi malama maimuna da wannan girkin da kika yi madalla da fatan dai mutane sun gamsu kuma sun ji daɗi. Masu sauraro a nan dai muka kawo ƙarshen wannan shiri sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so. Maimunu Sado muryar Amurka sashen Hausa. mu a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa julie lagos gresham ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya. Yau